malam hadisai akwai muna son bayani akan wannan hadisai na farko hadisin da yake cewa bakonka annabinka menene ma'anarsa na biyu hadisin da yake cewa huzu min alqur'ani ma shita lima shita muna son malai mana bayani wassalam to hadisin farko ne ba annabi ya faɗe shi ba bakonka annabinka ba mu san shi ba cikin hadisai ah, bakonka dai lalle bakonka ne kuma shari'a ta bashi haƙƙi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa zaka zaka karrama bakonka kuma bako yana da ja'izarsa wato ja'iza anan shine ka sake mashi miya kwana uku wato wannan wato ka sake ka sauke shi kwana uku ka sake mishi miya dare daya in ka kara har kwana uku to ka kyautata masa bako kenan saboda haka bakonka dan uwanka ba annabinka ba sannan kuma aha to annabawa nawa kenan ai bayan annabi muhammadu ba wani annabi saboda haka bako bako ne na ah, biyu hadisin da kake ana ah,